الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا معلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar wannan takarda da ke gabanmu za a gabatar da ne ita ne insha Allah ta'ala a munasabar auren ɗan uwanmu guda biyu su ne malam Ilyas Khadir Mahi da kuma malama Isha Abdulrahman Tuku muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a kulla alkhairi Allah kuma ya albarka a cikin auren a farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa akwai mukaddima ta farko a cikin takardar kusan ta kunshi abin da na gabatar da hausa da kuma abin da malai gabatar da hausa kafin a fara karantawa so da ka ba zan eh, ci lokaci ba wajen karanto wannan ita gabatarwar wadda aka ce mata muƙaddama da larabci kai tsaye mawdu'in da aka ce za a yi magana a kansa sifatul mar'atin multazimati fi baiti zawjiha sufofin mace mai ruku da addini a gidan mijinta waɗanda sufofi ne ya kamata mace wacce ta rike addini da gaske za a ce an siffanta ta da su ko kuma ta siffantu da su bayan wannan maudu'in ita takaddar amma ta take da larabci aka ce tuhfatul absar wa zahrul mutabailat fi sifatil zawjatil multazimat wannan dai taki ne da aka saba sama littafi amma dai eh, maudu'in da za ta bayani a kansa ita takaddar shine sifatu almar'ati almultazimati fi baiti zawjiha siffofin mace mai riko da addini a gidan mijinta Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci to abu na farko bayan wannan aka ce sifatin bar'atul multazimati fil qur'an siffofin mace mai riko da addini a cikin alqur'ani ya alqur'ani mai girma ya siffanta mace mai riko da addini sai muka ce laqad uniya alqur'anul Karimu bi sha'nil hakika alqur'ani ya ba lamarin mace mahimmanci wa hasibaha an takuna zata sifatin qazzaraha wa ha. sannan Alƙur'ani ya tsammaci mace ta zama tana da wasu siffofi wanda ƙur'anin ya tabbatar da su kuma ya bayyana su alqur'ani da kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan siffofin mace da ake buƙatar ta zama ta sassantu da su domin ta zama mace mai albarka ta zama mace mai alhairi wadda za ta ji daɗi a duniya kuma ranar gobe alkiyama ta shiga aljanna min da qauluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu matan da ake ce musu na nagari matan kirki matan arziki mata masu albarka qanitatun sune masu da'a ga mazajensu hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah sune masu tsara abinda Allah subhanahu Ta'ala ya tsare a fake za mu ji fassarar da manya-manyan malaman ne suka yi ma waɗannan kalmomin na qanitatun da kuma hafizatun lil ghaibi قال الإمام ابن كثير ربما لم تفسير الإمام ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه يكي تشيوا قانتات da Allah ta'ala ya tufanta mace ya ce mata ya siffanta mata ya ce musu ya ce ya'ani muti'atin wato mata na kirki sune matan da suke ma mazajen su suke ma mazajensu biyayya sai ce da Allah ta'ala kuma ce hatu za su lilghaibi masu tsara abin da yake a ɓoye ai tahfazu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali mace ta kirki ta kasance ta kan tsara haƙƙin mijinta fi ghaibatihi idan baya na fi ita kanta ta tsara kanta ba za ta yi duka ba da kanta ga wani ba wanda ba mijinta ba sannan wa malihi sannan kuma za ta tsare masa dukiyarsa domin baya na baya ganin ne take yi to macen kirki ita ce macen da ta cika waɗannan sufofin kamar yadda alƙur'ani ya ambata qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sannan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa asa buhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tajjibatin wa abkara annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yana bashi kariya a lokacin da matansa suka roƙe shi ko suka nemi ya yi musu abin da ba zai iya yi ba kamar yadda malam aka aka a cin a sababin nuzul na wannan aya matan manzo Allah su sama suka yi miti suka zo suka zauna da shi suka ce ga mata waɗanda ba su kai su ba suna rayuwa kaza suna rayuwa kaza suna rayuwa kaza da haka su ma annabi sallallahu ne sama ya huwace musu su rika mai daɗi komai ya zama akwai a gidansu na jin daɗi shi ne sai Allah ku sun ya saukar da wannan aya Allah yake cewa asa Buhu. saura kiris ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tsallaka kunna in har kuka bari ya sake ku matansa an yubdi lahu azwajan to Allah ta'ala zai canza masa wasu mata na daban ba ku ba khairan min kunna waɗanda suka fi ku suka fi ku alkhairi a wajen Allah ga siffofinsu muslimate za su kasance musulmai muminati sannan mummunai qanitate masu da'a ta'ibatin waɗanda in sun yi laifi za su zo su tuba ajidatin masu yawan bauta ga ubangijinsu sa'ihatin sannan masu yawan azumi sayyibatin sannan kuma Allah zai haɗa masa bazawarai wanda sun taɓa aure wa abkaran sannan kuma Allah zai bashi budurwai waɗanda ba su taɓa aure ba a wannan ayar Allah subhanahu wa ya haɗa wasu siffofi da ake son mace ta gari ta cika babban malamin tafsiri al'allama su na ashur rahmatullahi alaihi yake cewa wal muslimatu da Allah ya ce muslimatin ay almuttasifatu bil islam waɗanda suka siffanci da musulunci ashe mace ta gari dole ta zama musulma shi yasa musulmi musulma ta gari musulma ita ce matar da ta fi cancanta aure ta والمؤمنات سوكما المؤمنات المصدقات في نفوسهن ولن سوك جزتا هو المتصدقات في نفوسهن سوني وند سوك سنشي ما سجزتا أبند الله تعالى يباع النبي سا أتكن زكا تنسم منيكي والقانتات سوكما القانتات القائمات بالطاعة أحسن قيام su ne waɗanda suke tsayuwa su bauta ma ubangijinsu tsayuwa mafi kyawu su kuma waɗanda ake ce musu atta'ibat al-muqli'atu 'ani dhanbi idza su ne waɗanda su kasance suna barin sabo idan har sun tsinci kansu a ciki ba su dogewa su ta sabo sannan wal 'abidatu al-muqbilatu 'ala ibadatillah su kuma da Allah madaukakin sarki ya ce abidan to su ne waɗanda suka kasance masu fuskantar bauta Allah shi kuma al'allama su juzai rahmatullahi alaihi su ke ya ce wa sa'ihat da Allah ya ce sa'ihat ma'ana sa'imat su ne masu yin aji kun ga a cikin waɗannan a wannan ayar mun samu siffofi na mata na girma na farko su zama musulmai su zama masu imani sannan su zama masu da'a sannan su zama masu bauta Allah sannan kuma su kasance masu azumi sai ce kala ibnu abbas radiyallahu anhu ma Ibn abbas ne wannan tafsirin cewa as-sa'ihat ay as-sa'imat masu yin azumi wannan a cikin alqur'ani kenan waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi siffofin mace ta gari mace mai riko da addini in mun lissafa za mu ga adadin waɗannan siffofin da waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka suka ambata sifatul mar'atul al-multazimati min as-sunnah siffofin mace mai riko da addini a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata masu riko da addini والسنة النبوية حاصلة بصفات المرأة الملتزمة لن ليسن من زال سمع إتمات تتكي دبياني أجمد سبو ثم شيء من رؤود الدين من ذلك دقة كدام أن بشح يسيب دازي الأول نفرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يا رويتو حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يتي خير نسائي mafi alkhairun mata rakibnan ibila wanda suka haura kuni salihu nisa'i quraishi sune nagargarin matan quraishawa matan quraishawa ba matan da suka kai su daraja ahnahu ala waladin fi Za zaka samu matan ƙuraisha masu tausaya ma yaro ne da iya kula da tarbiyyarsa idan yana ƙarami kun ga anan annabi sama ya siffanta mace ta gari mai huku da addini a ce ta iya kula da yara ba a tsammanin a samu mace ta gari mace ta kirki mai riko da addini amma kuma ta zama ballagaza a game da abin da ya shafi 'ya'yanta ba ta kula da su ba ta kula da tarbiyyarsu sai zagi sai ashariya sai fata sai duka sai barinsu cikin ƙazanta da dauɗa sannan sai masu sai ce wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi sannan kuma matan quraishawa su suka fi iya kula da miji musamman ma a abin da ya shafi dukiyarsa suna tsare masa komai nasa a ganshi tattas a ganshi yadda ya kamata wannan hadisin eh, al bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da shi da al-Imam Muslim al’imamu al’afis ibn hajar al’asqalani yana sharhin wannan hadisun a cikin fatul bari ke ce al-muradu da salafi suna salafi fi da annisa ne ce salihu misali ƙuraishi to a salah nagartar da ake nufi to ana nufin nagarta addini kaga a shema ce ba ta da amfani idan ya kasance ba zama mai kula da addini ba abu na farko ke sannan wa husnul mukhalafati ma'az zawj sannan ta zama ta iya mu'amala da mijinta wa nahu zalika da makamancin wannan wannan shine ake nufi da as-sala in an ce ana son mace zama nagartacciya to ya zama mace ce a bangaren mu'amalarta da ubangijinta ba ta da matsala sannan a bangaren mu'amalarta da mijinta shi ma ba ta da matsala sannan ya ci gaba da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ar'amu ala zawjin wacce tafi kula da miji ai ahfazu wa aswanu limalihi ita tafi tsarewa kuma tafi kula da dukiyarsa bil amanati fihi ta tsare masa amanarsa mace ta gari ko a ina mijinta ya aje kudinsa ko nawa ne ya dawo baya sautin ya ga wannan kudin nasu sarrafa wasiyalati lahu sannan kuma tana tsare masa dukiyarsa wa tarki tabdiri fil infaq sannan kuma ba ta yi masa almabazzaranci a wajen amfani da dukiya abinda ya bata za ta alkinta shi ta kintata shi ta kula da shi ta yi abinda ya kamata da shi ba tare da taban zatar ba sannan ya sake cewa wa fil hadisi a cikin fikihun da za a fitar a cikin wannan hadisin na abu hurairah radiyallahu anhu fadlul hunuwi akwai falalar tausasa ma yaro wa shafaƙaci da kuma dai tausasawa wa husni tarbiyati da kuma kyakkyawar tarbiyya wal qiyami ala auladi da tsayuwa da kula da yara sannan wa hibzi mali sannan a ciki akwai falalar kara dukiyar miji wa husni tarbiyyar fihi da kuma kyakkyawan kula da dukiyar mijin da a cikin wannan hadisi shi kadai al-imam ibn hajar rahmatullahi ya fitar mana da waɗannan sifofin na mace a cikin wannan hadisin mace an siffanta ta inda ta gari ce to za ta zama mai tsara dukiyar mijinta mai kula da dukiyar mijinta ba ta masa almubazzaranci a cikin dukiyarsa sannan kuma za ta zama tana kula masa da 'ya'yansa tana tausasa musu a wajen tarbiyya sannan ta iya kula da tarbiyyarsu wannan hadisin yana da girman sha'ani wasu malamai sun fitar da wani istinbati a cikin wannan hadisin suka ce hadisin na nuna cewa ya halatta mace ta sai mota ko a sai mata mota ta tuka domin gashi an ce khairu nisa'in rakibna al-ibila mafi alkhairun matan da suka taba hawa raƙumi shine wani babban malami da cikin malaman wannan zamanin da aka masa tambaya akan ya halatta mace ta tuka mota sai ka wannan hadisi sai ya ce baina al-ibli wal oben ayyuhuma as ayyuhuma aktaru lil mar'ati ita tsakanin raƙumi da opel ita ce opel mota opel to wacce ce ta fi fitar mace da mace ta tuka mota da ta haura kuni wanne ne ya fi suturta ta Ka ga mota ke nan <laughs> kun ta fasaha ce ya ce bayan al'ibili wal odel ayyuhuma askaru lil mar'at da raƙuma da mota opel wacce ce wanne ne ciki wanne ne ciki abin nan zai suturta mace kaga kowa amsa su za ta zama opel ce aiko to wannan iskin batsi ne mai kyau da wannan malami Allah ya saka mata da alkhairi الشيخ مشهور آل سلمان حديث نبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف إذا إيه جتشن متاني قوم دا أن نتصم يهو من بري وترانا يتبقى الجنة نيسو شيء من الرواية وأن حديث يتي عن نت صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلت المرأة خمسها إذا صلت المرأة خمسها إذا ما تصلى تصلون تبدا بيها asuba zahar la'asar magriba isha'i kun ji sifa ta farko ko sannan wa shahraha sannan in azumin watan ramadan ya zo sai azumin ta kun ji sifa ta biyu wa hafizat farjaha sannan kuma ta tsara al'auratta kun ji sifa ta uku ko wa ata'at zawjaha sannan taimamijinta mijinta da'a taima biyayya ila laha ranar gobe alkiyama ce a ce mata udkhulil jannata min abuwabin abwabil jannati shi'ti ki shiga aljanna ta kofa a duk kofar da kika ga dama yanzu ko ko kasashen waje mutum zai fita eh, abin nan idan idan ya je iyakon to akwai akwai kofar da ake ce mata ta VIP ce eh very important person ba kowa ke bi ta nan ba eh, ga ƙofofi nan to aljanna ma akwai ƙofar da take ta vip akwai keɓantattun mutane to ita macen da ta yi cika waɗannan sufofin guda hudu Allah ta'ala zai ce mata duk ƙofar da ta ga dama ta shiga ƙofofin nan na aljanna da ake da su guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace lil jannati thamaniyatu abwabin aljanna tana da kofofi guda takwas to za a ce mace da ta cika waɗannan sufofin ta shiga ta kowace ƙofa da ta ga dama sai ƙofar da ta ga dama ta shiga wannan hadisin ah, Alibamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa Mala Albani rahmatullahi alaihi yace hadisi ne hasan a cikin sahih at-Tirmidhi wa فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة صفات للمرأة المسلمة الملتزمة أتكلم أن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يافق في بداء كنمج وهي العبادة صفة تفرق إتتي عبادة دم تميرك دا الدين تدا أجنتا متتشي من أرى عبادة اشتملت التي اشتملت على الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان ibadan nan a sama ya kunsa ta a cikin abubuwa guda biyu sallolin farilla guda biyar sannan kuma sai azumin watan ramadan summa amanatu sannan sai siffa ta biyu ita ce siffa ta amana wa hiya hibdul farji shine tsara al'aurata summa ta'atu li zawjiha sannan yi ma mijinta biyayya idan mace ta cika waɗannan sifofin guda uku in an buɗe su siffofi guda hudu in an raba azumi da sallah to za a ce masa ta shiga ta kowace kofa ta ga dama daga cikin kofofin aljanna Allah ya sa duk ku shiga ta nan man hiya al-mar'atul multazima to wace ce nake nufi wai da mace ne riko da addini kenan za a yi ta tambaya wace ce al al multazima wasu daga cikin kuɗan nan makarantar sun san akwai littafin babban malaminmu a shek muhammad hussein yaƙu hadizahullahu ta'ala da yake da shi da ya sa masa suna sifatul mar'atul multazima ko sunan gashi nan sai muka ce fi baiti zawjiha to wacce ce هي المرأة التي جمعت بين حسن عبادة ha. ki tsaya ki ji ki kakkafa kunnen ki sosai ki buɗe zuciyarki ki ji wata mace ce ake ce mata wadda ta cancanta a siffanta ta mai riko da addini ita ce wacce ta haɗa tsakanin kyautata ibada ga ubangijinta kun ji sifar farko sannan wa husni tabauli li zawjiha sannan kuma da kyautata zamantakewa aure ga mijinta ma isa kulli bi haqqin haqqahu min sa'irin nas sannan dukkan wani mai haƙƙi a sauran mutane tana ba shi haƙƙin kun ga waɗannan sukufin guda uku kenan in an dawo ɓangaren mu'amalarta da Allah ubangijinta mahalicinta to ba ta da matsala ta ci in an dawo ɓangaren mu'amalarta da mijinta ita shi ma ta ci haka nan sauran mutane in kishiyoyi take da su in makwabta take da su ta zauna da su lafiya dangin mijinta ta zauna da su lafiya ta iya mu'amala da su sannan sauran mutane duk waɗanda ya cancanta ta mu'amala da su ta iya mu'amala da su kuma ta ba su su. hatta almajirin da yake mata aikace-aikace a gida ko take aiken shi zuwa ya biya mata bukatun bukatunta shi ma ta tsare mata haƙƙocinta wannan ita ce ake ce mata almar'atul multazima mace ne ruku da addini kenan in tana aiki a inda take aiki to tana ba kowa haƙƙinsa a wajen aiki wa hadihil jawanibu salasatu waɗannan ɓangarorin guda uku mu'amala da Allah mu'amala da miji mu'amala da sauran mutane a ɓangaren mace idan jama'at fil mar'ati idan suka haɗu ga mace istahaqqat sifatan multazimati to ta cancanta a siffanta ta da siffa ta mai ruku da addini in ta samu ta samu tasgaro ta samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan ɓangaren guda uku to ba ta cancanta a siffanta ta da almultaji ma ba sai a ce akwai ibada amma kuma mijinta kuka yake da ita don samu damuwa sai a ce akwai kula da miji amma fa ba ta tsalla kaga magana ta lalace ko a ce ga tsalla amma mijinta ma tana kyautata masa amma duk sauran mutane cutar da su take shi ma ba ta da amfani wannan macen ita ma ba ta cancanta a siffanta ta da almultazina ba fa inna li rabbiha alaiha haqqan ai ubangijin ta na da haƙƙi akan ta ko wa li zawjiha haqqan mijinta na da haƙƙi akan ta wa li baniha haqqan in tana da ƴaƴa to su ma suna da haƙƙi akan ta wa li sa'irin nasi sauran mutane ma min ha, min ha, daga iyayenta guda biyu wa ha, da kuma danginta wa ashariha da sirkanta wato dangin mijinta wa jiraniha da kishiyoyinta da makwabtanta Haƙƙan dukkanin su suna da haƙƙi a kanta wa laqad sadaqa sha'irun nili rahimahullahu ta'ala hakika hafiz ibrahim ne gaskiya da yake siffanta mace a cikin gida yace fi durihinna shu'unuhunna azimatu ka shu'uni rabbis sayfi wal mizraq yace fi durihinna mata a cikin gidajensu shu'unuhunna azimatu ayyukan da suke yi manya-manya ne ka shu'uni rabbis sayfi wal mizraq irin al'amurra da ayyukan da ma'abuci takobi da mashi yake a wajen yaki a waye haifai ita ta haife shi yanzu mutum na ɗaya a ƙasarmu shugaban ƙasarmu yana da mama ko bai da mama yana da mama kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mama ƙarshen tikewa kenan yana da mama to daga ashe mata ayyukansa a cikin gidajensu ba ƙaramin ba ƙananan ayyuka ba ayyuka ne masu girma wanda ya waje ba su kan matan su san girman aikin sannan kuma sauran mutane masu masu san girman aikin وهذه الجوانب مشتملة على صفات نذكر أهمها وأضبطها في النقطة التالية waɗannan ɓangarorin sun ƙunshi siffofi amma za mu ambaci mafiya mahimmanci da kuma waɗanda za su iya zama suna da ƙa'ida a cikin fin nukfatil asiya a wannan nukfar da za a zo a kawo mana ita mun gane sifatul mar'atul multazima fi baiti zawjiha to yanzu za mu shiga sufofin za mu ambaci wasu daga cikin sufofi kuma manya-manya asifatul ula al-ibadatu siffa ta farko ita ce siffa ta ibada idh hiya al-ghadbu al min khalqi al ne domin ibada ita ce tushe ita ce manufa ta tushe ta halittar astakalai aljanu da mutane su ne astakala ibada Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu maksudin halittar mu gabaki daya maksudin shine mu bauta ma Allah shi yasa cikin farko da ake bukatar mace ta zama ta fuskantu da ita ita ce sifa ta ibada wa hayatu zawaji kulluha ibadatu da baki ɗaya rayuwa aure ma ibada ce wannan rashin wannan fahimta shine ya haifar da duk damuwar da ake ciki ta zamantakewa aure mijin baya jin ibada yake matar ba ta jin ibada take shi yasa sai ta aikata abin da ta ga dama shi ma sai ya aikata abin da ya ga dama ba sa tsammanin Allah ta'ala zai tambaye su a game da rayuwar da suke yi to abu na farko shine fahimta mace ta kasance mai ibada لذا عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول الجنة حيث قال وأطاعت زوجها shi yasa annabi sama ya nuna cewa rayuwar auren da da'a ga miji gabaki ɗaya tana cikin sababban shiga aljanna ke ya ce wa a ta'at zawjaha a cikin hadisin da ya gabata hadisin abdurrahman ibn auf idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha aw ba'alaha ila laha udkhuli min abwabil jannati haythu shi'ti ko kun ga wannan kenan ko shi iki ba haiku to sifa ta farko kenan sifa ta ibada mace ta kasance mai ibada macen da ta zama ba ta da ibada to ta rasa sifa ginshikiya ginshiki sifa wacce take ginshiki daga cikin sukofi na ibada na na na na na na mace mai kula da addini falmar'atul multazimatu mace mai kula da addini muhafizatun ala salawatil mafruḍati Kullum za ku ganci suna tsara kallolin farilla wasiyanil mafruḍi sannan kuma tana tsara azumin farilla wa idza kanat zata malin idan kuma ta kasance tana da dukiya ku aji zakatahu hufi ma yajibu minhu to za ku ga tana ba da zakat dukiyar a cikin abin da ya ba a bada sannan wa mu'ajjiyatun manasikan hajji sannan kuma za a ganta kullum idan tana da dukiya za ta je ta aikin hajji wa ma'a zalika la tatahawalu bi amrin nawafil kuma ba ta wasa da nafil fidi min al ibadati na ibadoji fa baituha masjiduha ta dauki gidanta da ɗakinta a matsayin masallacinta wala tansa yawmal ithnain wal khamis min kulli usbu'in za ka ga ba ta manta ranar litinin ba ta manta ranar alhamis na kowane sati wala ta tagafalu an siyami talatati ayyamin min kulli shahr sannan ba ta ci game da azumin kwanaki uku na kowane wata wala ta kuwa an sunanin yawmiyyatin rasidati sannan ba ta rakkana ta yin waɗannan nafulfulin da ake yin su na koda yaushe bayan sallolin farilla da kuma kafin su raka'a biyu kafin asuba raka'a biyu kafin azhar alal aqall ko hudu raka'a biyu bayan azhar ko hudu bayan azhar rakawoyi biyu kafin la'asar rakawoyi guda biyu kafin magriba rakawoyi guda biyu bayan magriba rakawoyi guda biyu kafin isha'i rakawoyi guda biyu bayan sallar isha'i waɗannan su ne ake ci musu a sunan rafida wala tuhmilu salatar duha sannan ba za a ganta tana shakulatin bangaro tana yin saka ci game da sallar walha ba sallar walha sallar da ake yin ta idan rana ta fito daga raka'a biyu har zuwa raka'o'i takwas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in hiya salatul awwabi annabi sallallahu ya ita ke sallar masu tuba salatul duha salatul awwabi sallar walha ita ce sallar masu tuba ga Allah kun ga kun ga hilmar wa za ki zakiratun lirar rabbiha sannan kuma wannan matan za ku same ta ko yaushe ne zike tana ambatan Allah fi kulli hiniha a kowane yanayinta fa za ki az-zakirati Allah tana cikin masu yawan bautan Allah masu yawan zikirin Allah tana cikin masu ambatan Allah da yawa ittakhadhatil qur'ana wirdaha kullum ƙur'ani shine wuridinta in an ce wuridi ibadar da mutum ya sa ma kansa ko da yaushe zai rika yin ta sannan wasa'ir al-azkari ratibaha sannan sauran zikirura bayan alƙur'ani su ne abin da za ta zama talibinci yin su mu wahiyar da tun sannan kuma za a same ta mai tauhidi za su aƙidatin sahihatin ma'abuciyar aƙida ingantacciya ba ta zuwa gidan boka abin ta kai ci yau mata sun dawo da yawa wasu da hijabi har da niqabi amma suna zuwa gidan boka fa ta'asal lahunna wannan matan bana ya tabbata a gare sun ba su tuba ba musta'ilatun bi rabbiha duk abin da ya taso mata za ta nemi taimakon ubangijinta ne ba ruwanta da boka mustajisatu sannan kuma tana neman agajinsa in ta shiga damuwa wa muta'awwizatun bihi kuma tana neman tsari daga gare shi idan ta ga wani abin da zai cutar da ita wa mutawakkilatun alayhi kuma gare shi kawai ta yadda ta dogara muhibbatun lahu wa li rasulihi tana san Allah kuma tana san manzansa sallallahu alaihi wa sallam la tura'i sannan ba ta riya wala tabtadi sannan ba ta bid'a wa mulakhasul qawli fi zalik kai a dunkule dai ha abidatun wa ita ne bauta ce kuma mai tsara bauta sifan farko kenan da ake bukatar ya ke ƴan uwa ki siffanta da ita ki zama mai ibada in an tashi siffanta ki ko a siffanta ki da cewa mai ibada ki zama cikin matan da kila za a rika ba da labari cewa su suke tashin su da addu'a ko kuma su tashe su da kiyamul layli su ce ma su tashe su ce tashi sallar dare kun ga sifar farko kenan ita ce ne al'ibada ibada a sifatu saniyatu sifa ta biyu a ba'at biyayya wa hiya al-mu'abbar anhu bi qawli Allah ta'ala qanitatun ita ce wadda aka faɗe ta a cikin faɗin Allah da Allah ce qanitat wa sarraha biha annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fito da ita fili wa ata'at zawjaha كيما مجل سبيية وقال أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يمشي قيل لرسول الله أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير وتمتشي دعك ما تتفعله قال سيتي التي تصده إذا نظر ما تنت كل ما خليت كوتي تجداني أرنك إذا مجي يخليت سي جدائي أرنك saboda murmushin da za ta mishi babu nun kufurci a fuskarta babu fita fuska ba ta masa fuskar bijiminta sannan kuma ta yi kwalliya shi ne idan nazara a wato tsihu idan a bara sannan idan ya umarce ta za ta yi masa biyayya wala hufi na siha sannan ba ta saba masa akan kanta in ya neme ta da kwanciya aure ba za ta saba masa ba wala ma lihadi ma ya tarafa sannan ba ta saba ma mijinta a game da abin da shi mijin zai so a zuciyarta ko dukiyarta ce ta ce za ta kaza da dukiyar sai ya ce a shi baya so to za ta bi shi wannan hadisi al Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa da al'imamun nasa'i a cikin asunan da al'imam al-hakim a cikin al kuma mala albani inganta shi a cikin sisirar al sahiha hadisi ne hasa to kun ji sifa ta biyu to amma shuruɗu ɗa'atin zau. akwai wasu shirin a game da liman miji biyayya abu na farko an ta kuna ta'atu fi ma'amu ya kasance mijin ya umarce ta ne da abin da aka sani a shari'a idan miji ya umarci mace ta saba ma Allah to anan ba da a kanta in ta saba mishi to ba za ta ba komai a kanta shine ma abin da ya waje ta yi domin idan ta maka biyayya ta saba ma Allah madaukakin sarki kenan shar'i na biyu an ta kuna mar'atu qadiratan ala ma amara hadihi zawj ta zama tana da ikon abin da ya umarce ta da shi ba ya umarce ta da abin da ba za ta iya bane in ya ce mata ta kau gidansu da ka ka gaya ba za ta iya sai dai gidan a kurki ne ko to ba za ta iya ba waɗannan sharuɗan suna da mahimmanci wani zubin maza sukan manta su a lokacin da suke umartan mazajensu ka ya fi kyau maza su ji waɗannan shari'a guda biyu su san wani umarni ne za su ba matansu wanda ya waje ba su musu biyayya wannan ita ce sifa ta biyu wato yi ma miji ɗa'a yi masa biyayya الصفة الثالثة صفة أخرى تدبير المنزل كلا جدا كلا جدا لقوله صلى الله عليه وسلم سبول فتن عن نفس صمد يتشي والمرأة راعية في بيت زوجها ما تشيني كلاشي ميكيوشي أجدا مجلتا ومسؤولة عن رعيتها كما ذا أتنبيت عن الضباء السيامة أجمد والنكي وان دعق باتا ta kulan masa da kayansa ta tsara gida ta tsara gida ko ku ƙala abu sulaimanar darani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu bautar allah al'imam abu sulaimanar darani ya ce azzaujatu salihatu laysat min ad-dunya mace fa ta gari ba kawai wai a ji daɗin duniya kawai da ita bane ku ji wannan karatun da kyau fa’innaha ta furi gukalin ahirasi ya ce bayan jin daɗin duniya kuma tana baka dama ka samu lahira mace ta gari tana taimaka ma mijinta ya samu lahira wato ya samu aljanna sai wa allakan imamul gazali wa rahmatullahi alaihi fi alazali shalkauli malar algazali hujjatul islam abu hannun rahmatullahi alaihi da ya kawo wannan maganar ta abu sulaiman darani a cikin littafin sa iya din ke ya ta aliki sai ya ce wa inna ma ha? ta yadda mace za ta ba mijinta dama bi tadbiril manzili ya zama takulan masa da gidansa wa bi qada'i shahwati jami'an sannan kuma ta biya masa bukatarsa ta sha'awa baki daya shi kuma sai hankalin shi ya kwanta sai ya bauta ma Allah sun sa ana ba da labarin limamin da ya sako siket a kansa ko ya sako siket ya zata rawani ne siket ya ɗauko ya sa ya taho masallaci ya zo ya dai ta sahu sai jin mutane na kallonsa a ce siket ya naɗi da shi kaga damuwa ce a gidansa matar shi ballaga zaci ta tayar masa da hankali sannan ana ba da labarin limamin da sai da ya sallah ya kabbara a sallan magariba aka ji tsit du'a ne ke tsawo hmm? Allahumma ba'id bayni wa na katsaya kama ba ba'ata mashi tsiwa mashriqi magariba ya yayi ne yayi sai aka ji dai tsit ma mu suka kaddara ai in ma a asirce zai yi sallar to yanzu ya kamata ya karanta fatiha aka ji wuce aka ji dai tsit liman bai fara karatu ba can aka sake tsit ya ci a ce ya karanta wata sura ma mai ɗan tsawo sai kawai da aka jibi man ya ce aikin banza aikin wuce kaga wannan bata matar shi bata taimake shi ba ba na tsatsayen mata yake da ita ba balle shi har ya natsu ya zo ya tsatsiyar sallah wa qala qabla dhalika wa qubahu sannan al'imamul ghazali ya yi wani batu ne mahimmanci kafin ya kawo wannan maganar ta abu sulaiman darani ya ce falmar atu hatu mace ta gari hatu hatulin manzil mai gyara gidan mijinta aunin aladdini bi hajji tsariki tana taimako a game da addinin mijinta ta wannan hanya idan mace ta zama ta kula da gidan mijinta ta tsabtace masa komai ta gyara masa komai to sai ta ba shi dama ya kasance addininsa ya inganta hadhihi al-asbab sannan rikirki cewa waɗannan sabubba ya kasance matar mutum ba ta kulan masa da gidansa shawazidu wannan na shagaltar da mutum ko karatu ne sai ya manta ba zai iya hadda ba ba zai iya gane karatu ba wa mushawwishatun lil qalbi sannan irin wannan na kawo ma zuciya hayaniya wa munaqqisatun lil kuma yana sa rayuwa ce ta lalace ta kuntata ga mutumin da matar shi ta kasance ba ta masa waɗannan abubuwan na kula da gidansa sai ya zama komai nashi ya lalace wa qala shair mawaki yace yayi gaskiya ku ji wannan baitin kowa ta haddace shi إذا لم يكن في منزل المرء هرة تدبره ضاعت مصالح داري إذا لم يكن إذا بكتن في منزل المرء أجدا متن أطيب hurratu akwai mace ‘yantacciya ba, macen kirki, macen arziki, na tsatsiya, kin tsatsiya, to, tudaddiruhu wacce za kula masa da gidansa ba a duk abin da ya kamata a yi na nagarta da inganci a gidansa ya lalace ba abin da za a gani mai kyau a tare da shi kun ga wannan kenan wannan ita ce sifa ta uku kun ga wannan sifa ta uku da a ce akwai lokaci ita kanta wani maudu'i ne da ya kamata a zo a yi bayani a kansa tadbirul manzil babban abu ne sosai yana ɗaya daga cikin asasiyat yana cikin abubuwa na tushe na iya mallakar miji kula da gida tsara gida kinsa abubuwa komai ya zama a sifai a sifatun a sifa ta hudu a liftifa tattalin arziki ya zama mace ta iya mulmula da dabara ta zama ta iya kula da dukiyar mijinta ta zama ta iya tasrifin dukiyar mijinta wa huwa min sifati ibadir rahman kai ba mata ba kawai duk bayin Allah mai rahama sun fitfa suke ce wannan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina idza anfaqu su ne waɗanda suka kasance idan za su yi amfani da dukiyarsu lam yusrifu to ba su israfi ba su banna a dukiyar walam yaqtawu sannan ba ta yin makwadanci wa kana bayna zalika qawama suna nan a tsakiya qawam malamai suka ce wata wa tasmiya ne mutum ya tsaya a tsakiya bai zo bale ba a can bai zo ba ta can ya zama a tsakiya yake ne ake ce masa alqawam bi fathil qaf qawam hmm? shi yasa Sheikh baka rahmatullahi alayhi yace masu cewa daga cikin sufofin maza suna da qawama qawamatun su ƙara ta umma sai da aka samu wannan kalmar ba sai dai alqiyamu ba alƙawama ba suna sukan ɗauko ne a rijalu ƙawamuna alal nita sai su ce daga cin sufan namiji akwai ƙawama a a ƙawamun sifa ce da ke nuna tsakiya amma su can ƙawama suna a yi ƙarfi ne sau da ka fassara ce ta kuskure kamar yadda ya tambihi a cikin littafinsa firasatul fadila wannan sifar kenan babban malami a shek wahbatu zuhaili rahmatullahi alaihi ya ce a cikin tafsirinsa a tafsirul muni yake cewa huwa asasu liftifat kun da tsayawa tsakiya ba ya almubazzaranci ba sannan ba a yi makwadanci ba asasu liftifat wannan shine asalin tushen tattalin arziki idan kin aka tambaye ki menene economic kawai sai ki ce wa kana bayna zalika qawama ba shi buƙatar abin nan adam smith ya zo ya miki sharhin mai ake nufi da economics ga ƙur'ani ya ce wa kana bai na zalika ƙawaman ya zama mutum lam nusrifu wa lam ya ba su almabazzaranci sannan ba su makwadanci ana buƙatar a gidanki idan za ki dafa abinci da wanda za ki ci da wanda kila za ki ba makwabta in mijinki ya ce ki ba su da duk wanda wanda ‘ya'yanki za su ci da wanda za ki aika masarikanki in kina aika musu in kusa kuke duka to ya zama an yi daidai wa daida ba a yi wani ya zo yaro yana cewa bai ƙoshi ba kuma koshin muhammadiyya domin akwai ƙoshin muhammadiyya akwai ƙoshin shaidaniya to wasu yaran aka ƙyale sun fi son su yi ƙoshin shaidaniya mama ne to in waɗannan yaran ba a ce a kula da a ta ba su abinci ba kaga yaro an bar shi cikin shi a buɗe cikin shi na yi amma an an kunna fitilar kwai ya ci ya ci ya ci ya ci ko kuma kamar gobe zai haihu ba daidai bane wannan bincike na tarbiyya ya tabbatar da wannan yana kawo doshewa kwakwalwa suna cewa albitna tudhibul fitna yawan ci mutum ya ci ya ci ya ci cikin yawo ya tattini ya tattini to yana tafiyar da kwakwalwar yaro shi ne za ka yayin yara su taso irin dolayen nan a a tsaka ya zama an ba shi ya ci ƙoshi na muhammadiyya lokacin da yake da buƙatar ci a ba shi ya ci in kuma baya buƙatar ci a ƙyale shi wannan shi ne a sasu da وقد ذكرنا قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في معنى وأرآه على زوج في ذات يده أباية من قام بند ابن حجر يي أفسر حديث صالح نساء قريش وكوما تنقدوبا أنتم كوما ذاك دوبا ذاك المراجعة المرأة الملتزمة ليست مبذرة مثل يقول هذا الدين النبات على المبذرنش ولا مسرفة لمال زوجها sannan ba ta ɓanna da dukiyar mijinta bal ta tafi fihi tana tsayawa tsaka tsaki ta kula da dukiyar mijinta fatagtariku fi mawdi'i lirsira inda ake bukatar ta kwalfato ta kwalfato wata subbu fi mawdi'i sabbi inda ake son ta fara ta fara wata mla'u fi mawdi'i mala'i inda ake bukatar a cika kam to za ta cika kam وتستعمل الطاعة فيما يقصد الطاع inda sa'i zai cika kai amfani da sa'i wato kamar tiya dai kenan wal muddu fi ma yahtaju al sannan kuma ta amfani da gwangwani daya a inda gwangwani daya ake bukata wannan kun ga sifa ce ne kyau A sifatu al an-nazafatu sifa ta biyar ta ce tsabta. wa ya tashmalu taharata wannan ya kunshi ta kasance tana da tsarki A tsahara, tsaftar da ubangiji ya ce a masa kenan ita ce tsahara wannan zahata sannan kuma da tsafta wazinata sannan da kwalliya wata jimila da kuma kwalliya ne a tajmil shi ne tsari halittar da Allah ya mamaci shi ya za su ce tajmili kala biyu akwai at-tadbirul mashru' akwai at-tadbirul mamnu' at-tadbirul mamnu' shine shafa shafi mata baka ce shi ta sai ta shafa wani abu sai ta zama fara ko kuma ta zama alagashi dan ba fara ba fara take zama ba algashi take zama sannan ba za ta gane kuskurenta ba sai ranar da aka ce za a mata operation fatata ba za ta haɗu ba sannan in ta tsufa can safe ta mafi yawancin matan da suke fama da nau'ukan kyansa wannan shafe-shafe da suke yi ba na Allah da annabu ba su ne ke jawo musu wannan musibar a rayuwarsu amma a tazmirul Mashinwa, shi ne mace ta tsara tsabtata da kyanta da take da shi wannan shari'a ta ba ta dama ta yi kai ta umarce ta ma ta yi haka kun ga wannan tana da mahimmanci ƙadar imamu zuwa ba al-imam a cikin littafin sa ahkamun nisa wani littafi ne mai ban sha'awa eh, mata yana da kyau su karanta wannan littafin ahkamun nisa wa 'yan lil mar'ati ya ba ga mace an ta'arifa ta gane cewa annaha kalmar mamluki lizauji kamar faɗi ta baiwa mijinta ce ila magana ce muku nauyi ne bawa da mai gidansa shine duk lokacin da ya bashi umarni ya yi falata ta sarrafa fi nafsiha kattarika yin kattarika yin abinda ta ga dama da kanta wala fi malihi illa bi iznihi sannan kattarika yin abunda ta ga dama da zuciyarta sai idan da izinin mijinta wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha kuma kullum ma ta riƙa gabatar da haƙƙin mijinta akan haƙƙinta kuna jin wannan wa hukuka aqaribiha wa hukuki da kuma haƙoƙan danginta ka gabatar da haƙƙin mijinta akan haƙƙinta da haƙoƙan danginta sai ta biya ma mijinta bukata sannan za ta biya ma kanta bukata sannan ta biya ma danginta bukata sannan ku ji wannan sai ce wata kuna musta'iddatan li sannan ba ta zama kullum cikin shiri take domin mijinta ya ji daɗi da ita bijami'i asbabin nazafati shine mahallin shahi ta bi dukkan matakai na tsafta da ake bi wa min wasiyyatil ummi al-hakimati li ibnatiha yawm az-zafatiha daga cikin wasiyyar da wata mace mai hikima sama yarta a ranar da za ta kai ta gidan miji ranar tarewa shine yawmud dasa to ta mata wasiyoyi guda goma wasiyoyi guda goma ta mata ta mata to ta uku da ta hudu ita ce mahallin shahid din ma'anan ku saurara ku ji ta da kyau ta ce mata wa amma salisatu wa asu. amma kin ga wasiya ta a gare ki ta uku da ta hudu fattafaqudu li mawdi'i anfihi ki zama kina da kaffa kaffa mai mijinki zai shaƙa da hancinsa kun ji miji ya kasance mace ta kasance tana kaffa kaffa mai mijinta zai shaƙo da hancinsa a gidanta ko a ɗakinta wata ahudu da mauri ainihi sannan kuma ki zama kina da kaffa kaffa mai mijinki zai gani kan mijinki ya ga abin da baya so fala taqwa aynahu min aynuhu minki على شيء qadih kada ki bari mijinki idan sai ya fada cikin abin da baya son gani wala ta shumma amfuhu minki illa atyab rihin sannan kacci bari hancinki ya shaki wani abu daga mijinki ya shaki wani abu daga gareki ke abin da ya kasance mai daɗin kanshi a gare shi wa innal kahla ahsanul mawjudi sannan kin ga kwalli shine mafi kyawun abin abin da yake abin da kowa zai iya samun shi ko kwalli na da tsada sai da tsada wal ma'a atyabu tibil mafqudi sannan kuma ruwa shine mafi kanshin turaren da aka rasa kin ga yana nuna tirare zai iya tsada ko amma kwalli na da. to in kwalli kullum ki zama kina da shi kar ki zama idan ki kawai jajajir kawai kamar ido na idan namiji shine jajajir yake amma idan mace ana son shi yasa aka kira matan aljanna huru ni'i huru ni'i farin idan fari sol yake sannan bakin baki wulk yake sannan idan babu turare to ruwa na na in ba turare to ruwa ya aiki kacci zama kina barin wayani da hamani da bashi da kaji a gidanki wani gidan wata matan in mutum wani ya shiga wallahi ba zai iya shan ruwa ba a gidan a tsaye ba zai iya shan ruwa ba kai wata ma ba za a iya haɗiye yau a gidanta yadda mutum ya shiga da niyan shi sai ya fito haka na ya tara miyo a bakinsa ana magana yana mm, haka saboda miyo a bakin shi kun ga kazanta ce to daga mummunar dabi'a ce wannan dabi'a ta kazanta A الصفة السادسة تربية sifa ta shida tarbiyyar yara. ولقد صدق شاعر النيل حافظ إبراهيم حيث قال حافظ إبراهيم يافلي قصيدة سيكي سوى الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأأراك الأم روض إن تأحده الحيا بالري أورق أيما إيراقي الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت معاثرهم مدى الآفاق يشأ الأم مدرسة وإتشي مكانها idan a adatta ha in ka kintsa ta ta kintsu a adatta sha'aban tsayyibal arafi to haƙiƙa ka tanaji wata jama'a ce ta ƙasa wadda ke da mafi kyawun jijiya a sha'ab ɗan ƙasa citizens al'ummu raudun uwa kullum ita ce dausayi in ta ahadahul haya idan aka sa aka yi aka yi ta binta da ruwa birrai ana bar ruwa a gare ta au raka ayyama iraqi sai wannan dausayin ya zama ya fitar da 'ya'yan marmari waɗanda suka kasance masu kyau al'ummu ustazul asatizatul ula uwa ita ce malamar malaman nan duk wani malami da ka gani to uwa ce ce malamar shi ta farko shagalat ma'asirahum madal asaqi ita ce ta shagalta wajen kula da gurabin da za su bari madal asaqi duk a sasannin duniya kalmar asil multaji mafi kun ga uwa wacce ta mace wacce take mai kula da addini murabbiyatul li auladiha mai tarbiyya ƴaƴanta ce wa tashkuru bi anna zalika min wajibati hal ibtidaiya kuma tana jin tarbiyyar ƴaƴanta aikin ta kenan na farko wa mas'uliyati hal asasiyya kuma aikin ta kenan na tushe fa hiya turabbi bi aqwaliha uwa ta gari mace ta gari mai kula da addininta to maganar ta tarbiyya tana ma 'ya'yanta tarbiyya da baki wa af'aliha sannan kuma tana musu tarbiyya da ayyukanta wa ahwaliha sannan yanayanta in sun kalle ta to za su koyi tarbiyya daga gare ta fata amuru za ku ga tana umarni wa tanha in kuma lokacin hanyoyin ta hana wa turajjib za ta faɗaitar da 'ya'yanta wa turajjib sannan kuma wani zubin ta tsoratar da su wato raji wani zubin ta sa su fata wato hauwe wani zubin kuma dai ta tsoratar da su wato aqibu wani zubin ma ta musu ukuba wato ta ladabtar da su wato kafi'u wani zubin kuma sai ta ba su lada an fi son a tarbiyya an fi son mukafa'a fiye da iqab ki rika yaban ƴaƴan ya fi fiye da ki ta musu fada yabo ya fi idan sun yi wani abu ki ya biya su su ziga su wata amalu wata du'u kuma sannan mace ta gari mace mai tsara addininta a tarbiyyarta za a ganta tana aiki wata du'u kuma tana yin da'awa a cikin gidanta wato akibu wa tamdahu wani zubinta ta ta musu ukuba in ya kama a yi wa tamdahu wani zubin kuma ta yabe su wato shajji'u sannan wani zubin ta karfafe su wato harrir sannan ta ziga su duk wannan fana dunkule ne a talib ne na tarbiyya kowace daga cinku ta sauki waɗannan abubuwan da aka lissafo kowanne da kishiyarsa salo-salo ne na tarbiyya daya ta ƙulu umu abdullahi bin tushenki muƙbilin wadi'i rahimahullah wata malama matar kai wani babban malami da aka yi a ƙasar yamen a shek muƙbil alwadi'i a cikin littafin littafin da ta rubuta ta ce nasihati lin nisa nasihuhi na ga mata take cewa wa'alami ki sani ya ce mace anna min ina inayati bi tarbiyati al-abna'i lalle daga cikin kula da tarbiyyar ƴaƴa addu'a lahum bis salahi wal khair kullun ki rika ma ƴaƴanki addu'a su mutanen kirki macen kirki multazima ba ta zagin ƴaƴanta ba ta musu baki kullun addu'a take musu bakinki ya saba da Allah ya shiryatar da ku Allah ya muku albarka sai su taso da albarkan nan kuma su taso da shiriya ta addini su taso da alkhairi amma idan kika musu mummuna addu'a shikenan sai ya amsa shikenan sai su lalace daga baya kuma su zama miki bala'i sarkasa ki kuka shekarun ki yan kaɗan sai a ce hawan jini kullum kika je wajen likita sai a ce jinki ɗari da saba'in ya kiwe kanka wa da'awatul walidi la turaddu addu'ar uba da uwa fa ba a kin an santa duk lokacin da uba ko uwa suka yi ma 'ya'yansu addu'a fa Allah na ansa daga ya ku iyaye mata ku ji tsoron Allah a game da tarbiyyar ƴaƴanku ku zama kuna faɗin alkhairi a game da su as-sifatu sabi'atu sifa ta shida ta bakwai al wadatar zuci kun ga anan akan sha wahala fa hiya ghaniyatun fi nafsiha mace mai kula da addinin ta mawadaciya ce amma a zuciyarta wa in qallat zatu yadi zawjiha ko da mijinta bai da zuciya da yawa ko da mijinta bai da zuciya da yawa abin da ya kawo mata to shi kenan shi za ta gode ta yabe shi ta kuma ziga ta masa addu'a ta gari ta ce Allah ya karo mata azzi tanzu ila man hiya asfalu min hatis sara'i kullum tana kallon ta ƙasa da ita ce a wadata ba ta kallon ta sama da ita wa iza uqiyat shakarat in aka ba ta sai ta gode wa in faqadat aw muni'at sabarat in taraka ko aka kibata kuma sai ta jure wala tutalibu zawjaha bima la yaqdiru alayhi ba ta neman mijinta ya ba ta abinda da ba yi da iko shi ce mijinta sai ya mata kaza kun ga azumi ya kusa yanzu wata ce ta tsara ta ce ita ga abin da take so a mata a gidanta sallah ta kusa ta ce to ita ga irin atamfar da take so dole in ba a yi ba a lotsiya a lodanta akwai wani zani na banza da ake wai zanin tashin asuba ka ji wani wani zanin banza wai zanin tashin asuba wannan al'ada mun gode ma Allah da ta mutu abin a birane da yawa amma a ƙauye har yanzu ka je wa'azi sai a maka tambaya kan zanin tashin asuba in ba a sema mace ba to shi kenan haka za ta tsaka da bala'i a cikin azumin nan sai miji ai ta ganin shi yana ramewa da azumi a ga ta azumi ne ke ramar da shi ashe ma ce ke ramar da shi a cikin gida ta tana gana mai azaba wa tura'i ahwalahu sa'atan wa qadara mace ta gari ta kirki ne kula da addininta tana kula da halayen mijinta sa'atar in yana cikin yalwa wa ƙajiran haka nan idan ya kasance bai cikin wadata tana ganewa so da ka ba ma sai ta tambaye shi idan yana cikin wadata ta sani idan baya cikin wadata ma tana nan tana gani so da ka ba za ta ɗaga mishi hankali ba kun ga wannan sifa ce mai kyau a nan zan yi tambayi daga cikin mafi kyawun ban faɗi siffar ba amma siffa ce babba ana buƙatar mace ta zama ta san halayen mijinta kamar yadda na na shi rabi Allah wani har ke sanin halin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta san me yake so ta san me baya so ta san me yake masa daɗi me baya masa daɗi idan kika fahimci ko wata kalma ce mijinki baya son a faɗe ta to kake kika fahimci akwai wani malami cikin malaman wannan zamanin a shi Ali Santafi rahmatullahi alaihi malami ne na fiki kuma malamin adab marubuci ne sosai yana cikin waɗanda suka iya larabci a wannan zamanin larabcin shi mutum yana karanta zai ji kamar yana cin naman kaza saboda daɗi amma fa mutum fa ya iya larabci hmm. matarsa take ba da labari baya san a faɗi kalmar cukwi cukwi kun san cukwi jubna cukwi da ake yi da nono kamar wara su bai su. shi yasa ko baki yayi sai ta san yadda ta laluba ta ɗan faɗa musu da ce fiffirarku da za ku yi kanku ambaci cukwi yanzu na hankalin shi zai tashi amma kuma har ya mutu har ta mutu ita kanta ba su ta ba a san mai dalilin da ya sa bai so ba shi dai baya so ana faɗin cikwi su hankalin shi ya gama tashi duk farin cikin da yake ciki sai hankalin shi ya tashi amma ba a san mai dalili ba Ku in waɗannan halayen su tsere in kin san mijinki zai san kaza to kake a sifatu as-saminatu ta'addumu sifa ta takwas daga cikin sifofin mace ta gari mai kula da addinin ta koyan ilimi kullum mace mai kula da ta kullum cikin neman ilimi take fa du'a'uha da'iman kullum Addu'a ta rabbi zidni ilman ya Allah ka kara mini ilimi addu'a take wa shi'aruha kuma alamarta da ake gane ta da ita ma'al mahabarati ila al-maqbarati mu za mu rike biro har zuwa kabari haka ake son mutum ya zama kullum alamata kenan ma'al mahdara ila al-maqbara wa unwanuha sannan adireshin ta shine la yamna'u tabkhu at-ta'ami hamla al-kutubi wal aqlal jirka abinci baya hana a ɗauki littafai kuma da alƙalabirita wato jirki baya hana abin jirki baya hana karatu da Hausa jirki bai hana karatu sannan daga cikin wala ta bi wata istihati an an-nazr ila tana cewa ba ma shagalta da tsora kwanuka a kan teburi dan a ci a koshi mu tsala duba takardu a dora tukunya a kawo a gyara tebur a kawo filet a kawo da abin da ake yi amma kuma kai ya hana a yi nazari sannan وهمه ايجاد القراء لا توهن عزيمه القراءه sannan jimma ta tanadar baki abinci ba ta raunana niyya mai ƙarfi ta karatu walishtighal bi tanzil al-ma'ida la yatarajjahu ala hibbi surati nisa'i wal ma'ida sannan shagalta da tsara teburin abinci ba a rinjayar da shi har a manta da haddace suratun nisa'i da kuma suratun ma'ida kun ga wannan kalmomin wasu nawa ne wasu ba nawa bane ku je ku tantance nawa da wanda ba nawa ba wa tadbirul buyuti la yunafi fahmaduhu fi suratul ankabut sannan kula da gida baya cin karo da fahimtar darsan da Allah ya kunsa su a cikin suratul ankabut kun gane waɗannan maganganun masu hikima ko kun gane muku jaraba ba ku gane da sunan kada ki shagalta da dafa abinci ki daina karatu da an yi miki magana ki me yasa ba ki zuwa makarantar zai ki ya girki sai girki ne yawa a ki zama mai tsari sannan kada shagalta wajen wajen dafa abinci da cika ciki a koshi da kula da dafa abincin mijinki ya sa shi kuma wata haddasa ko kuma yana a cikin alkur'ani ki zama in kin gama girki kuma kina da lokaci da kika ware na karatun alkur'ani zai ku duba za ku gane amma ba ku gane yanzu ba والمرأة الملتزمة تتخذ من بيتها مكتبة للبحث والقراءة mace mai kula da addini kullum takan ware wani bangare a gidanta ya zama mata library na karatu da bincike wata a kudu min wakati ha sa'ati sannan kuma tana fidda a cikin lokacinta wasu awanni li mutsala a kutubi ha wa dirasati ha domin ta bi ta littafanta kuma ta yi mutsala a su wata khusu waqtan li munazarati abna'iha sannan tana ware lokaci domin tattaunawa da 'ya'yanta wa muraja'ati duhutihim da kuma yi musu muraja'ar darussan haka ake son ki zama sifa ta nawa kenan ta takwas a sifatu tasi'atu sidq sifa ta tara ita ce gaskiya fa aqwalu ha tuwafiqul waqi'a wal i'tiqada kullum maganganun mata ta gari to suna dacewa da abin da ke faruwa kuma yana da suna dacewa da abin da ta kudurta a zuciyarta. wala takzibu ba ta karya لأن الكذب من صفات المنافقين الممقوتين domin ai ƙarya na cikin siffan munafakai waɗanda Allah ya fushi da su wata ta zarce guda iman a maki na kuma kullum takan kan a cikin zuciyarta an na ita mai tarbiyya ce wa abu na a haya ta tudu na liha kuma ‘ya’yanta za su koyi da ita ba sa an yi aishu kajibi sai ta ji tsoron ka ‘ya’yanta su a matsayin makaryata wata rana wata mata ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi haka da hannunta sai ta ce matsanta zo in sai yanzu zo sai ta ba shi da biyu manzo sama yana gefe yana kaduka sai manzo su ce lau lam tu'tiha la kutibat alayki kalbatu da baki ba ta ba ya ce ba mace ba ya ce ba da ba mace ce da baki ba ta ba da an rubuta miki ƙarya irin abin nan da wasu iyaye suke na kuskure sai su haka suna son su kama yaro ungo ba komai kuma a hannu sai su kama shi kuskure ne ƙarya ce ba ta halarta ko kuma za ki tafi anguwa sai ki ce zan siyo maka keke kuma ki dawo babu noti sun zama makaryaciya yana kuka ki lallace shi da abin da za ki iya lallace su amma kai ki faɗi abin da ba za ki ba sai ki ce zan siyo ma minti ko zan siyo ma kuyi ko zan siyo maka kaza sai ki siyo masa na naira ashirin na naira hamsin amma keke kuma ki dawo babu noti babu ɗan bawul kage da damuwa to ki zama mai gaskiya wayan sha'una shi'ul fikiyani minna ala ma kana awwadahu abuhu kullin masu tasowa daga cikin mu suna tasowa ne a game da yadda ƴaƴan iyayensu suka suka dora su akai wannan kasida ce ta ah, Ahmad Shauki rahmatullahi alaihi wai mulakhasinta a takaice wai ɗawisu ya ƙyanƙyasta ɗawisu sun sai da yake da gashi ko gashin barazanan nan da takama shi kenan sai yana tafiya sai yana buɗe jikinsa yana baza yana baza gashi a ƙasa bai daɗe da yin ƙyanƙyasa ba su kuma yayansa babu gashi a jikinsu shi kenan su ma da suka ga yana yi su ma sai suka riƙa yi sai suna buɗe suna hura fatar sai ya zo sai ta wasu irin tafiya ce haka kuke yi sai suka ce ba za a ta jiki wa nahnu muqallidin suka ce kai ka fara yi mu shi yasa nake koyi mama sai suka fara kun ga sai an yi taka takatsantsan as-sifatul ashiratul amana sifa ta goma ita ce amana wa hiya qarilatu sidqi wa sahibatuhu kullun da amana da gaskiya to hada suke kawayen juna ne fasidqu yazhabu fil aqwali gaskiya tana bayyana ne a maganganu bai da annal amana ta tazharu ahwali wal a'mali ita kuma amana tana bayyana ne a ayyuka da yanayi na mutum fal mar'atul multazimatu la takunu zawjaha fi nafsiha mace ne riko da addini ba ta ba ta cin amanar mijinta akan kanta wala fi mali sannan ba ta masa kwange a dukiya ba ta yaudararsa a dukiyarsa bal tahfazul ghaiba kama tura shahada tana tsara abin da yake a ɓoye kamar yadda suke kula da abin da yake a bayyane alghaibu abin da yake ɓoye a shahada abin da yake a bayyane hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ban karanta mana wannan A sifatul hadiyatu ashara sifa ta 11 husnul da kyakkyawan magana wata mata in ta kwalbato ma mijinta wata magana to shikenan sai a ji kamar duniyan nan za ta tashi sai muka ce bi ɗibil kalam da siwul maliku mamduka da daɗin magana sarki ke zama bawa sarkinka sai kamar da shi bawanka ka iya daɗin magana in ka iya daɗin magana in kika iya daɗin magana sai ki zama ke kika mallaki mijinki wal mamluku malikan sannan kuma daɗin magana na mai da bawa ya zama sarki ana juyewa mummunan magana ko ita ce mai da sarki ya zama bawa walƙaunin layyin ya ƙulibul haƙƙal bayyin magana mai laushi ta tausa ta karin jayi gaskiya ka tausa magana mai laushi da mutum zai zo yayi sai ta rinjayi gaskiya da gaskiyarki idan ba iya magana mai daɗi ba sai a kada ki a musu amma idan kin iya magana lallauta mai taushi to ko ba ki da gaskiya sai kawai a cewa ita ce ke da gaskiya ko a kota haka ake yi yaki shi sa lauyan da ya fi iya magana to tari shi ya fi cin nasara a kotu shi yasa aka ce ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kai ya amfani da bakinsa da iya maganarsa ya tauye hakkin wani والكلام السخيف يقتل قلب الخفيف sannan magana wacce take lalatacciya takan sa zuciya mai laushi ta zama mai kaushi duk sanyin halin mutum idan ana gaggaya mishi maganganu wata rana shi masu ya rama sau da haka ita kuma mace ita ke kasan mijinta to kullum muryarta da maganarta ita ake tsammani ta zama tana kasanta mijinta Kunga ya iya magana ai na na Aisha manzo Allah ta kuma ya yabe ta da iya magana wata rana matan manzo Allah sama gida biyu a jami'a biyu ne a gidansa jami'a biyu akwai jami'in na na Aisha radiyallahu anha da sauran mata su ne majiyanta akwai kuma jami'in na na Ummu Salama da sauran majiyanta ko kuma Zainabu bintu Jahash rannan sai suka tara suka yi miti ba na na'isha aka yi miti aka ce a je wajen manzan Allah su salama an fahimci cewa mutane sun gane sai ranar da manzan sama ke ɗakin na na'isha suke kama ta kyaututtuka sau da a ce ma manzan sama ya hau bari ya faɗa ma jama'a cewa su rika kawo kyauta kullum shi ke na sai aka ce kowa zai faɗa masa sai aka ce in musallama ta je ta faɗa masa na na ummu suka suka ce yarta na na fatima masa je ta faɗa masa na na Allah wa na ta je ta faɗa manzon san manzon ya ce mata ce mata aw na ma uhibtu ce ba ta san abin da nake so ba ta san abin da nake so na na fatima mata sha jinin jikinta ta tafi ta ce suka tambaye ta me ya ce miki ta faɗa musu ce ki sake komawa ki faɗa musu ce wallahi ba zan iya zuwa ba sai aka ce to yanzu wacce za ta je ummu salama ta ce na na ummu salama ta tafi ta yi ma manzo Allah sama magana manzo sama bai ce mata komai ba ta sake da ta ce wallahi bai ce min komai ba sai ki sake komawa ta sake komawa annabi bai ce mata komai ba ta sake komawa komawa ta uku manzon Allah ta sana yace la tu'dini fi Aisha ta yace ke kake cutar da ni game da nana Aisha babu wata mace da Allah ya so kan mini da wahayi muna cin bango ɗaya sai ita nana Ummu ta ce wu ta koma ta ce ba za ta take ba nana Zainabu bintu Jahshin ta ce ke kin kasa ko to ni bari in ji kawai ta fita da ta tafi ta je ta rika gaggaya ma nana Aisha maganganu nana ba bata ba ta amsa ba sai manzan sama ya kalle ta nana shi ce na fahimci cewa annabi ya bani izini nima a rama sau da ita ma sai ta fara ramawa sai manzan sama da ta rama sai mai ce inna habnatu abi haka. yace ke suka zo za ki ja da wannan yar fa abu yar yar jikar sayyidina abu sayyida yar sayyidina abubakar ce su ba sun gaji iya magana gidansu sun gaji iya magana ita ce za ki zo ki kada ita a magana ba za ki kada ita ba so da ka iya magana na da tasiri a wajen zamantakewa aure a sifatu saniyatu ashira sifa ta sha biyu ɗibu sa'a iya abinci abinci mai daɗi eh? girki ku tsaya ku ji magana ba ku ba ku da larabcin ku bai da daɗi da ina ma dai ba a fassara wannan muhajarar da shi ake yin ta sai kun fi jin daɗin ta sosai fa kan ballala ta'amul lazizu hariqaz zawjil ghadba so nawa ne abinci mai daɗi ya fesa ruwa a gobarar mijin da ya taso yana fushi ayan mijin ya taso kamar gobara yake ko shi kenan kawai ya dawo cikin ɓacin rai sai a kawo masa abinci shi kenan an sama wutar ruwa wa ƙadara a ilal baiti da jawa'an alhali ya dawo gida a gajiye kuma yana cikin yunwa wa bi aqsihi talama yuhayyidu at-ta'amu ma'ibu maib zaujin farha haka kishi ya haka mijin da ke cikin farin ciki yana cikin jin daɗi sai abinci lalatacce kuma ya bata masa rai haka ne ko ba haka bane fa idza tayyabatil mar'atu ta'ama ku ji wannan ka'ida idan mace ta inganta abincinta wa ahsanatil kalama kuma ta iya magana mai kyau wa nazzafatil manama kuma ta iya gyara wajen kwanciya wa takhallaqat bi akhlaqil kiram sannan ta zama ta ɗabi'antu da ɗabi'un mutanen arziki tamallakat min zawji al umur al iba ko za mallaki manyan manyan lamura daga mijinta as-sifatu thalitha ashara al musanis wal musa'ada karfafan miji da kuma taimakonta. fal mar'atu salihatu al muntajimatu li diniha mace tagari mai fara addinin ta tusa'idu zawjaha fi shu'unihi tana taimakon mijinta a lamarinsa ba daidai bane ku kalli yadda matan 'yan siyasa manya suke ya kuna ganin su ta fito da ita za a je kamfen akwai wadda halinta ba ma ɗaya da namijinta ba an sanya a tarihi amma tun da mijinta ya zo yana da wata manufa sai ta biyu shi suka lalace ta saboda goyon bayansa kuke mijinki yana da abin arziki da yake yi ba daidai ba ne ki zama ba shi goyon bayansa a kan wannan wato shawiruhu wato ayyiduhu kuma tana ba shi shawara kuma tana ƙarfafarsa wato iluhu kuma tana taimakonsa وتقوم ولا تقعد حتى ترى أنها قد قدمت له ما يريد ما يقى بمحامله sannan za ta gaza gwauro ta gaza mari har sai ta ga ta gabatar masa da abin da zai ƙara ɗaukaka shi a ayyukansa wa yarfa qadrahu da rabbi kuma ya ƙara masa matsayi a wajen ubangijinsa wa yu'li manzilatahu amama an-nas kuma za ta ga tana yin abin da mijinta zai ƙara samun daraja a wajen mutane ayyuhal mar'atul multazimatu ya ce mace mai ruku da addini iqtadi bi ummina khadijata radiyallahu anha al mu'minati ula ki koyi da uwar mu uwar mu manaina na khadija radiyallahu anha mu'mina farko الزوج الأولى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما تعى النبي صلى الله عليه وسلم تفرق التي ساندته لذكرها ta karfafa annabi da tunaninta ta ba manzala su sama tunani mai kyau ta karfafe shi wa'awanatu bi fiha sannan ta taimake shi da bashi shawara wa ayyadatu bi imaniha sannan ta karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da imaninta wa sa'adatu bi nafsiha sannan ta taimake shi da kanta wa amaddatu bi maliha sannan ta kara masa ta karfafe shi da dukiyarta wa sakkanatu bi qawliha sannan ta kwantar masa da hankali da maganarsa haifu qalat lahu a lokacin da ta ce masa annabi sama ya dawo daga kogon hira a asice hankalinsa ya dace ya tashi kai yace inni khashitu ala nafsi ni na ji ma kaina tsoro malaman hadisi suka yi fassarori sun kai sha ɗaya a game da mai ake nufi da inni khashitu ala su. wasu suka ce khafa ala su bi annabi yana jin tsoron kai ya zama gamo yayi ka aljanu ne suke neman su cutar da shi da fassarori da yawa da aka yi me ta ce masa kalla wallahi a ana rantse da Allah ma yi kallahu abadan har abada Allah ba zai walakanta ka ba ya ka dawo hankalin shi a tashi innaka latasilur rahima lallai kai tana sada zumunta duk mutumin da ke sada zumunta Allah ba zai walakanta shi ba wa tahmilul kalla sannan kana ɗaukan wahalhalun mutane wa taktibul ma'duma sannan kana ba da aiki ga wanda bai da aikin yi wa taqrid dhayfa sannan kana sauta baki wa tu'inu ala nawa'id al sannan kana taimakawa a game da abubuwan da suka kasance masu wahala na gaskiya ji maganganun da ta faɗa masa ƙarshe kuma sai ta kama hannunsa sai ta ce su zo su tafi wajen ɗan uwanta shi yana da ilimin da ba ta da shi ƙarshe da aka je aka ƙara ƙarfafa annabi salama cewa ma ai annabin Allah ne shi to haka ake son mace sai muka ce khuluqun nisa'i ka khuluqil ardi martabatan min hal ajadib wal i'an wal sabq وغيرها طيبات الزرع والطعم نعم الأطايب في الزوجات للوسع hulkun nisa'i ɗabi'un mata ka hulkin arzu kamar ɗabi'un ƙasa ne ɗabi'un ƙasa martabatan a matsayi min hal ajabi akwai matan da su ajabi ƙasa ce ita ba a shuka a ciki amma kuma ana haka rijiya ba a shuka amma za a iya haka rijiya a da ruwa su ne al'ajali walƙi'anu akwai matan da ba ruwa ba shuka matan banza ke ku akwai matan da ƙasa gishiri ne alashe su in mutum yana saba shi ya fashi wa gairu sannan wasunsu ɗanyi ba su zar'i wa fa'ali suna da daɗin shuka sannan kuma suna da daɗi a ɗanɗano ni'imal a bayibu mata da mata masu daɗi madalla da masu daɗi sun zauja ki a cikin mata da luwasaku ba wanda suka zama dauɗa ƙazanta ba ikmalun hadihi tazkiratun lizzakirati kammalawa wannan tunatarwa ce ga masu tunawa wa tambihun lilghafilati sannan matan da suka rafkana su kuma an faɗakar da su da ta'limun liljahilati matan da basu sani ba su kuma an karantar da su Wato tuhfatul lil mutazawwijat sannan wannan tsaraba ce ga matan da suka yi aure wa zadul lil abkari wat sannan gujiri ne kuma ake ba budurwai da waɗanda suka kasance zawarawa ba su da miji wa azharul lil arusati sannan muna miƙa wannan bayanai a matsayin fulawoyi ga amani. وكرام موشق للمتبعلات sannan labulai ne mai kwalliya muke miƙa shi ga matan da suka iya zama da mazajen su harajin min rabbiyal karimin jannati na tattara su ina mai fatan ubangiji na mai daraja yaban aljanna wa azimal hasanati kuma ya ban ladaddaki manya-manya wa mahawar sayyi'ati kuma ya gwaggoge mun miyagun laifuka na wa sa'ilan iyahu sannan kuma ina roƙon Allah an ya subba ala rasulihi a tambas salawati wa akmala taslimati da ya kwarara cikakkun salatai da taslimatu ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam muna fatan alkhairi da ango ga amari da amarya Allah madaukakin sarki ya sa a daura alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi ya albarka a gare su wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ganin karshen wannan haduwa ta mai cike da dimbin fa'idoji kafin mu fara na ambata cewa wannan haduwa ta wani za ta amfani kusan kowane bangare na waɗanda muke ne matan da wato suke da cikin gidajen mazajen su masu aure da waɗanda su kuma za su yi aure dukkanin mun samu fa'ida mai dimbin yawa a wannan tattauna samun gabaki ɗin an tattauna ne game da ayyukan mace